Littafin Ƙare kukanka na biyu wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta sani da zan karanta muku shi Najib Ishaq Sale nake cewa masu sauraro Assalamu alaikum idan masu sauraro suna biye da mu kuma ba su manta ba mun karanta muku littafin Ƙare kukanka littafi na ɗaya wanda idan ba ku manta ba a littafi na ɗaya ya ƙare ne a inda Zayyanu ya sake miƙewa zumbur a fusace yana mai zara takobi zai afkawa Nusubul Ashman. Sai Ashwan ya yi sauri ya shiga tsakiyar su ya hannun Zayyanu mai takobi ya dube shi cikin takaici ya ce Haba ya kai Zayyanu shin ka manta da alƙawarin da muka ɗaukar mu ne cewar babu cuta kuma babu cutarwa shin a haka kenan za mu yi wannan gagarumar tafiya da ke mu tun a yanzu muna ƙoƙarin hallaka juna? Tuma sauraro anan littafi na ɗaya ya ƙare. Idan masu sauraro ba su manta ba ko ma suna biye da mu yanzu za mu shiga littafi na biyu ba tare da bata lokaci ba littafin kare kukanka littafi na biyu sada zayanu ya ji wannan batu sai jikinsa ya yi sanyi ya mai da takwabinsa cikin kufe sannan ya dubi hashwan ya ce yaya za mu yi amfani da wannan gurguwar shawara da ya ba mu wacce za ta kai mu ga hallaka ko da jin haka sai hashwan ya yi murmushi ya ce ai tunda dai ba mu bi shawarar tasa ba kuma ba mun ga mun hallaka ba baka da wajjar faɗin haka kada ka manta nusubul ashman ma abocin hikima da basira ne don haka dole ne mu ba shi damarsa ka sani kai ma idan taka damar ta taso a kan yaran da ba mu sani ba dole ne a bar ka kai abin da ka so da jin haka sai zayanu ya sake yin sanyi a karo na biyu ba don ya aminta a zuciyarsa cewar hikimar nusubul ashman za ta iya tsirar da su ba shi kansa hashwan ɗin bai gamsu da bayanin nusubul ashman ba kasada zai domin ya ga abin da zai faru kashegari da safe bayan sarki bahar zaman ya kimtsa kuma ya yi kalaci sai caɓa ado na gani na faɗa saboda kasancewarsa ya tashi a cikin farin ciki zai gagarumar kyauta a fada abu na biyu da ya jefa shi cikin farin ciki shine zuwan waɗannan samari hudu masu baiwa Daman can yana da wata tsohuwar bukata wacce ta gagare shi cikata shekara da shekaru kuma dama akwai wani bakon boka da ya taɓa zuwa garin ya ce wannan bukata tasa ba za ta taɓa cika ba face ya samu mutane uku ma'abota sirrin dabbobi aljanu da kuma yare bukatar sarki baru zaman ita ce yana da wani rauni akan babban ɗaya tsansa asalin raunin ya same shi ne tun yana yaro karami wata rana suna wasa shi da sauran yara akan wani rairayi kusa da wani shuri kawai sai ya sa ɗan yatsansa ya rinka huda wannan shuri da shi har sai da ya yi ƙofofi guda tara sannan ya ci gaba da wasansa a cikin yara da magarba ta yi yara suka watse ko dabaru zaman ya je gida domin ya kwanta ya yi bacci sai barci ya gagare shi saboda babban yatsansa ya kumbura ya fitar da kuraje guda tara kowane ƙurci ya ɗori ruwa nan fa baro zaman ya fara kwale ihu har mahaifiyarsa ta jiyo shi ta rugo da gudu zuwa ɗakin da yake kwance ko da ta zo ta ga halin da yake ciki sai ta ruɗe ta sunkuce shi bata zame ko ina da shi ba sai wajen mahaifinsa wanda shi yake mulkin birnin hindu a wannan zamani yayin da sarki ya tura aka kirawo masa dukkanin bokayen garin amma sai dai kowannensu ya jarraba iliminsa ciyon ya ƙi warkewa daga wannan rana kullum ba baru zaman baya iya bace sai dai ya yi ta kuka da ihu saboda tsananin zugi da raɗaɗi da yake ji kuma kumburin ɗan yatsan bai taɓa sacewa ba da zarar an sace kurji ɗaya sai ruwan ciki ya tsiyaye sai aga kurjin ya sake ɗurar ruwa ya zama sabo sai dabarun zaman ya samu wata uku a cikin wannan mugun halin sannan aka samu wani bakon boka mai suna hukailu bini barman wanda ya bashi wani ruwan magani yake sha sau ɗaya a kullum idan zai kwanta bacci maganin yana sa kumburin hannunsa ya sace kuma zugin da raɗaɗin su ragu amma duk da haka baya iya yin bacci sai dai idan gari ya waye sannan kuma kumburin da kurajen suke bacewa bat tamkar ba su taɓa wanzuwa ba dare na yi sai su dawo bisa wannan dalili ne kullum bahar zaman baya samun damar yin bacci kuma baccin a biyu kacal kawai yake yi ya tashi kafin boka kokailu ya tafi sai da ya sanar da mahaifin Baruzaman cewar har abada Baruzaman ba zai sake yambacin dare ba har sai an samu masa wani ruwan magani da ake kira Samsalul Bahar a cikin boyayyen kogo wanda duk duniya babu wanda ya san a inda kogon yake idan har ana son a gano inda wannan kogo yake sai an samu mutane uku mutum na farko shine wanda ya fi kowa iya sarrafa dabbobi a duniya mutum na biyu shine wanda ya fi kowa iya sarrafa aljanu na ukun shine wanda ya fi kowa sanin yare waɗannan mutum uku ne za su iya haɗa baiwarsu waje guda sannan su gano inda wannan kogo yake kuma su kaɗai ne za su iya zuwa har cikin kogon su ɗebo wannan ruwan maganin na samsalul bahar boka hukailu ya ƙara da cewa bai san a inda za a nemo wannan mutane ba amma duk da cewa akwai ranar da za su zo fadar birnin hindu su kawo kansu lokacin da mahaifin sarki bahar zaman ya ji wannan batu sai hankalinsa ya dugunzuma ainihin ya ce ya kai wannan boka mai daraja menene dalilin da ya sa ya zama na waɗannan mutane uku kaɗai za su iya shiga cikin wannan kogo kuma mai yasa har yanzu bokayen duniya ba su gano a inda kogon yake ba yanda boka hukailu ya ji wannan tambaya sai ya ajiye zuciya sannan ya ce shi dai wannan kogo akwai sirrukan tsafi a cikinsa barkatai iya adadin jinsi da yare mutane da aljanu na duniya ba wani ne ya ajiye waɗannan sirrika ba face wani mashahurin boka wanda ya zama sarkin bokaye na duniya ana kiransa da suna abul sihiri abul sihiri ya kasance tsohon aljini wanda aka tabbatar da cewa a halin yanzu babu duk wata halitta da ta kai shi tsufa da daɗewa a doron ƙasa kuma a kowace nahiya ta duniya ya ajiye shurinsa wannan shuri da abul sihiri ya ajiye a wannan nahiya shine shurin da bahar zaman ya taɓa da hannunsa hudawar da bahar zaman ya yi wannan shurin sau tara ya sa duk shirin tsafin da ke cikinsa ya kone kuma sai ya shekara goma sau tara kafin ya sake mai da makamancinsa wato shekara casa'in kenan bakin cikin haka ne ya sa shi ya sa wa ɗanka wannan cuta kurjin wannan batu sai mahaifin bahar zaman ya fashe da kukan bakin ciki saboda ya san cewa abu ne mawuyaci ya ga ranar da ɗansa zai warke daga wannan ciwo nan dai ya kai dukiya mai yawa ya ba boka hukailu ya sallame shi a wani rana ne aka sanarwa bahar zaman duk abin da ya faru ya ba shi wannan ruwan magani ya ci gaba da shansa wanda hukailu ya tabbatar masa da cewa sai ruwan maganin ya kai shekara arba'in da uku bai kare ba A halin yanzu shekara arba'in da ɗaya kenan zaman yana shan wannan magani, saboda haka saura shekaru biyu kacal ruwan maganin ya ƙare, kuma gashi har yanzu ba a samu shi maganin da za a sha a rabu da ciwo har abada ba. A yanzu haka Sarki zaman yana da shekaru arba'in da takwas a duniya, ya yi aure ne yana da shekara talatin cif a duniya, don haka Gimbiya ramatul Auliya ta cika shekara goma sha takwas. duk sa'adda sarki bari zama ya tuna da cewa idan eh, fa wannan ruwan maganin ya ƙare shikenan da daddare zai dinga kwarara ihu sakamakon tsananin zafi da zugin ƙurajen hannunsa babban abin da ya tsana a ce jarumi kamar sa mai dakawa maza gumba a hannu a ce ana jinsa yana tsandar ihu da dai hakan ta faru gwara a ce baya numfashi a doron ƙasa lokacin da sarki bahar zama ya fito daga cikin turakarsa sai ya nufi turakar gimbiya ramatul auliya kamar yadda ya saba a kullum domin ya ga lafiyarta yana tafi yana nishaɗi yana takawa ɗaiɗai cikin matukar farin ciki su kansu dakarun bayi da barorin gidan sarautar sai suka cika da tsananin mamaki saboda ba su taɓa ganin sarki a cikin farin ciki irin na wannan rana ba shugaban dakarun masu jajayen tufafi wato barhuza na biye da sarki a ɓangaren dama zuciyarsa na ta dukan uku uku musamman a lokacin da ya ga sarki ya durfafi hanyar turakar gimbiya saboda sanin cewa lallai ai gimbiya ba ta cikin turakar tata tun ajiya da daddare a lokacin yaransa suka dawo daga bayan gari suka gaya masa cewa gimbiya fata bata sai ya razana ainihin ya ba zama neman ta a cikin gidan sarautar babu ɗakin da bai shiga ba a daren face ɗakin sarki amma ko ɗuriyar ta bai ji ba a lokacin ne ya kama koyanga hubaila ya shaƙe ta kuma ya zara takobi ya ce sai ya kashe ta idan bata sanar da shi inda gimbiya take ba nan take ta tsorata ainihin, ta ɗauko wannan wasiƙa da gimbiya ta bari a kan gadonta ta bashi ya karanta kudabar barhuza ya gama karanta wannan wasiƙa sai hankalinsa ya sake dugun zuma fiye da koyaushe ya tabbatar da cewa yana cikin tsaka mai wuya ta farko dai idan ya gaya wa sarki cewa an sace gimbiya an gudu da ita take sarki zai sa takwabi ya sare shi idan kuma ya ce zai bi bayan gimbiya don ya dawo da ita ba zai dawo kafin wayewar gari ba in kuwa sarki ya ga babu babu ita zai zata cewa shi ne ya sace ta ya gudu da ita tuna dai shi ne da alhakin kula da tsaro da shige da ficen kowa a gidan sarautar bisa wannan dalili ya sa barhuza ya tashi wasu daga cikin zawakuran yaransa guda uku ya aika su a cikin dare su je su nemo gimbiya a duk inda take su dawo da ita kuma duk wanda suka samu tare da ita su kashe shi amma yanzu ga shi har gari ya waye yaran ba su dawo ba sarki ba da zaman ya ce gaba da tafiya yana ƙara tunkarar turakar gimbiya a lokacin da jikin barhuza ya kama tsuma saboda tsananin tsorata ji yake kamar zai saki fitsari a wando ko da sarki ya iso dab da kofar turakar gimbiya inda dakaru ke tsaitsaye suna gadi sai kawai ya tsaya cak kuma ya shiru yana tunani har izuwa tsawon 'yan daƙiƙu shi bai shiga ciki ba kuma shi bai juya baya ba daga can sai ya juyo ya dubi barhuza cikin murmushi yau ba zan shiga ɗakin ba ta same ni a can fada ko daga mafaɗin hakan sai sarki ya ci gaba da tafiya ya nufi hanyar da za ta kai shi zuwa fada su barhuza suka bi shi da sauri suna masu mamakin dalilin da ya hana shi shiga turakar gimbiya alhalin bai taɓa fashin shiga ba Sarki Bara Zaman ya ce gaba da tafiya cikin sauri su barhuza suna take masa baya har ya iso kofar fada ko da ya zura kafarsa guda ya zuwa cikin fadar sai dai ya tsaya cak yana kallon fadawansa da sauran jama'arsa na gari da ke zaune a cikin fadar ana jiran karasuwarsa ko da aka hango sarki a bakin kofa zai shigo sai kowa ya miƙe tsaye don girmama shi bisa mamaki sai aka ga sarki ya yi murmushi kawai ya juya da baya yana mai kallon barku zai ce ka je ka kirawo min baƙina na jiya samarin da gimbiya ta kawo fada su hudu ka same ni a ɗakin gani farhuza irinsu ne ce an gama ya shugabana ya juya da sauri ya fita cikin umarnin sarki da sauran dakarun kuwa suka nufi hanyar ɗakin gani da babu wanda ya isa ya shige shi face sarki da 'yan majalisarsa kaɗai lokacin da fadawan sarki da sauran mutanen gari suka ga sarki ya fasa shigowa fada sai suka cika da ɗimbin mamaki da tsoro suka kama kallon juna waziri ya dubi sauran 'yan majalisa ya ce anya kuwa yau sarki lafiya yake shin ba ganin yadda yake abubuwa da bai saba yi ba ni ina ganin cewa yana da kyau na je na tambaye shi ko akwai matsala har waziri ya yunkura zai bi bayan sarki sai galadima ya rike shi ce dakata waziri kada ka taɓo tsuliyar dodo ka san halin sarki bai son a rinka yi masa shishigi a cikin al'amuransa Gwanda mu bari sai ya gama yin duk abin da yake so sannan mu je masa da tambaya. Kurje wannan batu sai jikin waziri ya yi sanyi saboda tabbas ya san ba a kai wa sarki wargi yanzu nan zai sa a kaddamar da mutum komai girman matsayinsa. Sarki Bahar Zaman ne cikin ɗakin gani shi kadai fuskarsa cike da annuri sai ga Nusubul Ashman da Hashwan Zayanu da Najib sun shigo. Ko da sarki ya hango su su uku kawai sai Barhuza na hudu sai fuskarsa ta juye ya zuwa damuwa kuma ya miƙe tsaye ya tsare su daga shigowarsu sai suka zube ƙasa su duka ukun cikin girmamawa suka gaishe shi sarki ya yi musu izini da su miƙe tsaye su zauna a kan kujerun da aka tanada a cikin ɗakin masu fuskantar tasu kujerar wadda ta fi daban da ta sauran sai suka ga sarki ya fara zama sannan su ma suka zauna baro zaman ya dube su su ukun cikin natsuwa da alamun damuwa ya ce ina ma'abocin sarrafa dabbobi charaf sai nusubul ashman ya ce ranka ya daɗe ai mosin yau ya tashi da ɗan zazzaɓi don haka yana can mu a kwance yana barci sakamakon maganin da ya sha amma ya amince min in wakilce shi a bisa duk abin da za a zartar kwarjin wannan batu sai murmushi ya soko cewa sarki baru zama ya yi yar karamar dariya sannan ya ce ban yi mamakin yin zazzaɓinsa ba saboda zuciyarsa cike take da damuwa game da tunani tabbas zuciyarsa ta kamu da son abin da zai wahalshe shi domin na lura da shi a jiya da daddare da kuka zo fada na san za ku yi mamaki bisa dalilin da yasa aka kawo ku nan maimakon a can fada hakan ta faru ne sakamakon ina da wata babbar bukata a wajen ku wacce idan kuka biya min ita zan ninka muku ladan abin da zan ba ku sau uku ko da gama faɗin hakan sai sarki ya tafa hannayensa sau uku nan take waɗansu dakaru guda hudu suka shigo da ƙunshin jakunkuna guda hudu suka ajiye a gaban su musubul ashiman kuma suka buɗe jakunkunan suka juye suka fi ficewarsu babu komai a cikin jakunkunan face tarin dinarai sarki ya dubi musubul ashiman a lokacin da suka kura wa jakunkunan kuɗin idanu musubul ashiman ne kaɗai bai tanɗa baki ba kuma bai nuna zalama ko farin cikin mallakar wannan dukiya ba sarki ya yi gyaran murya ce wannan shine kaɗan daga cikin alkawarin da ke tsakanina da ku bayan shi kuma a kowannen ku na ba shi kyautar katuwar gona game da katon gida na kwana a cikin birnin nan nawa idan har kuka biya min bukatata zan maishe ku manyan fadawa kuma makusantana sannan zan ba ku rubin uku na dukkan kyautar da na yi muku yanzu lokacin da sarki ba da zama ya zo nan a zancensa sai hashuwan da zayyanu suka ruɗe suka ɗimoce sakamakon wannan daula da za su samu cikin haɗin baki suka dubi sarki suka ce ya shugabanmu ka hanzarta sanar da mu wannan buƙatar taka mu kuwa ko da za mu iya rasa rayuwarmu sai mun yi iya bakin ƙoƙarinmu don tabbatar da ita shi ko nusubul ashima sai ya shiru ya zuba wa sarki idanu kawai yana sauraron sa da ya ji irin buƙatar da zai zo musu da ita ba tare da ɓata wani dogon lokaci ba sarki ba da zaman ya janye hannun rigarsa babban ɗan yatsansa ya fito suka yi arba da wannan ciwo nasa kuma nan take ya ba su tarihin wannan ciwon da yadda ya same shi kuma da yadda boka hukairu ya sanar da shi yadda za a samu maganinsa kura sarki baru zaman ya gama ba su wannan labari sai zayanu da hashwan suka razana ainihin domin ga bikin zuwa babu zanen ɗaurawa saboda sun tabbatar da cewa babu wata hanya da za su bi su samu ruwan samsalul bahar a cikin kogon don ba su san inda yake ba wannan duniya mai girma da faɗi shukon nusubul ashman sai ya dubi sarki ya yi murmushi sannan ya ce ya kai wannan sarki mai daraja kai sani duk wata cuta da ke cikin wannan duniya tana da magani don haka babu wani abu da za a ce ba zai yiwu ba ka sani za mu yi ƙoƙarin ganin mun samo maka wannan ruwan magani na samsalul bahar amma ni ina da wani sharaɗi guda ɗaya idan har ni ne sanadin samu wannan ruwan magani bana buƙatar ladan da kace zaka bamu amma zan buƙaci kai da jama'arka ku amince da ni da dukkan abin da na zo muku da shi ko da haka sai sarki ya cika da tsananin mamaki don haka sai ya gyara zama ya kura wa bul ashman idanuwa ya ce ya kai ma abocin hikima da basira kai kuwa wani irin abu ne haka za ka zo mini da shi ni da jama'ata Nusubul Ashman ya ce, ba zan iya gaya maka komai ba, amma dai ina so mu rike alkawari. Sada sarki ya ji haka sai.